This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. A Najar za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da FM Nomad da kuma Dalol FM muna nan kuma ko da yaushe akan shafinmu na intanet wato voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muka sake dawo muku a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa jam'iyyar PDP ta gudanar da ɗaya daga cikin manyan tarukanta na farko tun bayan da ta sha kai a zaben da ya gabata sai dai kuma taron bai samu halartar akasarin iyayen jam'iyyar ba irin su janar babangida malam adamu ciroma adamu maina waziri ken inna mani da sauransu a jamhuriyar nijar kuwa rautani daga yankin difa na cewa dakarun kasar sun yi lugudan wuta akan wasu sansanonin yan kungiyar boko haram rahotannin na cewa sun shahe dukkan 'yan boko haram ɗin da suka kai wannan farmaki ta yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batun taron da kungiyar kasashen turai da shugabannin afirka ke yi a ƙasar marta domin tattaunawa kan matsalar kwararar bakin hauri lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a barkan ku da wuni. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta ce za ta baiwa ƙasashen mana Afirka zanzurutun dala Amurka miliyan dubu biyu domin su ƙasashen Afirka su yaƙi talauci da kuma tashi tashen hankalin nan da ke sa mutanensu suna tashi suna ƙaura zuwa ƙasashen Turai. sannan kuma kungiyar ta eu ta turai ta ce tana shirin shirya wani gagarumin taron ƙasa da ƙasa in allah kai mu ƙarshen watan nan na nuwamba ko kuma farkon watan gobe na disamba domin a tattauna wannan matsalar ta yan gudun hijira shugabar kasar jamus angela merkel wacce ta ba da wannan sanarwa a karshen taron kolin da suka yi da wasu shugabannin afirka din a valletta babban birnin kasar malta ta ce wannan taron yana da matukar muhimmanci domin a tunkari wannan matsala ta yan gudun hijira tun daga watan janairun shekarar nan da muke ciki dai kasashen turai suke ta fama da yan gudun hijiran da yawan su ya kai dubu ɗari da arba'in wanda galibinsu suka fito daga kasashen eritrea nigeria somalia da sudan kawai amma idan ka haɗa hancin dukkan 'yan gudun hijiran da suka kwararo nahiyar turai ɗin daga can wato daga dukkan ƙasashen duniya yawan nasu zai kai kama dubu ɗari takwas wanda daga cikinsu dubu uku da ɗari hudu suka mutu yayin da suke tsallake tekuna mayakan kurɗawa tare da taimakon jiragen yakin amurka sun yi nasarar cafke wasu daga cikin yankunan da ke wajajen garin sinjar na arewacin iraki din daga hannun mayakan isis waɗanda rundunonin kudawa da amurkawa suka soma kaddamar da ɗimbin hare-hare daga asubahin yau rundunar sojin na kudawa ta ce suke rike da ƙauyuka da dama da ke ɓangarorin wannan garin sannan kuma sun kame hadda wani babban titin da isis ke amfani da shi wajen jigilar kayanta na yaƙi wato na aiki tsakanin garin mosul da ke hannun isis ɗin da gabashin iraki da kuma birnin raka da ke cikin ƙasar syria wanda 'yan isis ɗin suka ce shine a su wannan titin ne isis ke amfani da shi wajen aika makamai da mayaka da man fetur da sauran kayan aiki da mayakanta ke amfani da su sojojin kamar wato 7,500 ke cikin wannan haƙoƙari na afkawa isis din hukumomin 'yan sandan ƙasar italiya sun ce sun cauke mutane da dama a samaman da suka kai cikin wani shirin haɗin gwiwa da wasu ƙasashen turai na farautar mutanen da ke da alaƙa da wannan aƙida ta ta'addanci hukumomin sun ce samaman ya auna kungiyar wasu mutanen kurdawa ne da ke zaune a ƙasar norway wanda aka ce suna gudanar da wasu ayyukan bayan fage ta hanyar duniyar gizo wajen neman mutanen da za su za su je iraki da syria su ta yi isis yaƙi a cikin samamin da aka yi ne aka cafke mutane shida a can italiya din hudu a ingila da kuma uku a norway ko bayan su an gudanar da samamin a wasu gidaje kamar 26 da ke kasashen italiya din da jamus da finland da norway da switzerland da kuma Burtaniya. a yau alhamis ne ake sa ran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai fito da wani sabon ƙuduri mai neman a samu zaman lafiya a ƙasar burundi tare da yin barazana wato saka kafar wando da duk wanda ya nemi kawo cikas a yankurin maido wa ƙasar kwanciyar hankali ƙudurin zai nuna damuwa game da ganin yadda tashin hankali ke daɗa ƙaruwa a ƙasar da kuma nuna ɓacin ran ganin wato rashin haɗin kai a tsakanin jinsunan mutanen ƙasar ta burundi haka kuma kudirin yana neman dukkanin masu ruwa da tsaki a cikin lamarin da sa kai da kokarin sulhuntawa na shugaba uganda wato yoweri museveni ita ma kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta au ta nuna alamun cewa tana iya kutsawa cikin lamarin na burundi don kashe wutar rikicin duk wannan tarzomar dai ta faro ne daga watan afrilun da ya gabata ta lokacin da shugaban ƙasar ta burundi pierre nkurunziza ya bayyana ƙudurinsa na tsayawa zaben neman wa'adi na uku akan karagar mulki matakin da jam'iyyun adawa suka ki amincewa da shi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a najeriya jam'iyyar pdp ta gudanar da ɗaya daga cikin manyan tarukanta tun bayan da ta sha kayi a zaben da ya gabata daga abuja ga wakilin murya amurka nasiru adamu hikaye da ƙarin bayani babban taron yunkurin farfado da pdp da shine irinsu na farko tun rasa madafun iko a ƙarshen watan mayu bai samu halartar akasarin iyayen jam'iyyar ba irin su janar baban gida malam adamu ciroma adamu maina waziri ken inna mani da sauransu and we believe it is good for our members our leaders to air their views. So this conference is an opportunity. Dama sakataren labarun jam'iyyar Olisa mitu ya ce za su yi yunkurin haɗe hancin kan 'yan jam'iyyar ne na gaskiya don magance dalilan da ya sa suka rasa madafun iko. A karo na farko PDP ta bakin shugaban kwamitin taron Raymond Dokpesi ta ba wa 'yan Najeriya hakurin aikata ayyukan da ya sanya 'ya'yanta suka zama 'ya'yan kuka masu jawo su jifa. Sunana Muhammad Usman Ribadu, na daga jihar Gombe. Wako shine kawai Allah ya kawo wani abu daban ya shiga jam'iyya ya kawo mata matsala kuma kowa ya fahimci inda matsala yake kuma matsalan an samu mafitansa. Wace irin adawa za su yi ne don sake tasiri a dandalin siyasar Najeriya? Sanata Walid Jibrin shine sakataren amintattun jam'iyyar. Abin da ya kamata mu yi na farko mu yarda cewa mun yarda da ikon Allah. Allah ya karɓi mulki daga hannunmu ya ba wanda yake so. Mu sake kuma yarda da shi shugabanmu Goodluck Jonathan ya yi mu baya kafin a gama faɗin zaɓen nan ya yarda da ikon Allah. To idan shi Jonathan ya yarda da ikon Allah shugaba ne na Najeriya wanda mu muka sa shi a wajen to mu suwaye da ba za mu yarda da ikon Allah ba me zai sa mu kauce hanya na waɗansu abubuwa daban. Yadda nake kallon adawa ba zage-zage ba ne ba cin mutuncin jama'a ba ne shine adawa. Ba ƙaƙa gida ka dubi kaman kana mulki shine adawa ba a'a. wato za ka dubi yanayi ne na abinda da turawa suke ce issues shine za ka yi adawa idan mutum ya yi wani abu wanda ba daidai ba ka faɗi ba daidai ba ne ba tare da ka zage shi ba. A uzurin da ya bayar na rashin halartar taron janar Babangida ya ce ya zama dattijan siyasa ne da ya dace ya koma bayan fage. Kuma da kaucewa take-taken neman bashi takarar shugaban kasa a inuwar PDP a shekara ta 2019 da ya ce lokacin da ya dar Allah ya kai shekaru saba'in da takwas a duniya. PDP dai ta yanke shawarin mai da ɗan takaranta na shugaban kasa yankin Arewa a wannan lokacin. Wanda aka ga tuni tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau da tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido na cikin waɗanda ake sa ran za su yi yunƙurin samun tikitin. nasiru Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mai haƙuri yana dafa dutse in mai izan wuta daure bala To a da Nasiru Adam Kaya daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar inda rahotanni daga yankin Difa ke cewa dakarun kasar sun sake kai wani samami a sansanonin kungiyar Boko Haram. Kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. su 'yan boko haram ɗin sun kai hari ne a gehen boso a cikin daren jiya inda suka hallaka fararen hula hudu sojojin nijar sun darkake su a wani mataki na a yi ta kare su nisanci iyakan nijar najeriya a wannan yankin kanan da wani malami wanda ya nemi na sa kai sunansa domin dallan tsaro ya yi mini cikakken bayani wannan labari haka nan ne saboda a jiya laraba su 'yan kungiyar boko haram sun taso daga sansanu wasu inda yake a cikin kasar najeriya suka zo nan kusan garin boso suka ga hari aka samu asara rayukan wararen guda mutum guda hudu inda sojoji su ma suka fatattake su inda suka kashe fiye da su ashirin a hasashen jama'an da suka ga gawayen waɗannan 'yan boko haram. su dai askarawan jamhuriyar nijar. rahotannin na cewa sun shahe dukkan 'yan boko haram ɗin da suka kai wannan farmaki domin tabbatar da galabar su a iyakokin nijar najeriya gabascin jamhuriyar ta nijar kuma malamin ya ƙara labarta muna cewa a cikin daren jiya ne da wuri-wuri su 'yan boko haram ɗin suka so su shan mata da dare da wuri-wuri kenan Eh. Na'am kuma dukkan su waɗanda suka yare an kashe su gaba ɗaya. Zai yi wahala a ce wani ya huta saboda farmakin da soji suka kai ba farmaki ba ne na wasa. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Sun watsa birni kaza har da ƙauye. Kowa a firgice ba lafiya. Da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya. a ƙauye birane misalin su baga, sun yi ta gilla ga baki ɗaya, ta'ala mashiri gani gare ka. Tumadalla yanzu kuma sai batun kurara 'yan gudun hijira zuwa nahiyar Turai inda ƙungiyar ƙasashen Turai da shugaban Afirka ke yin taro a ƙasar Malta. domin tattaunawa kan yadda za a shawo kan wannan matsala daga lagos babangida jibril ya aiko mana da wannan rahoto wanda ya fara da jin ra'ayoyin mutane dangane da wannan batu a to ai in kaga an daina wani abu sai dai an gyara mana kasan mu yau ana gyara mana kasan mu to wani abu da zai daina wani abu ba ma zai sai je turai saboda ana wulakanta shi ana mishi wanda ba a san ka saboda launin fata da sauransu in dai shugabannin muna muna, muna kiran zo su gyara mana kasan mu saboda ba kowa ke so je wahala ba tun daga arziki a kasan mu halin da matasa suke tsintan kansu a Afirka matukar shugabannin Afirka ba za su zo su yi wa matasan Afirka abin da ya kamata su musu ba sadan musu da aikin yi mutum ya gama makaranta bai da aikin yi to matukar ba a yi wannan gyaran ba mutane ba su daina fita daga kasashensu zuwa kasashen turai don neman ma kansu matsalaha ba to na san a can baya ka kana ɗaya daga cikin wanda suka taɓa zuwa har libya akan hanyar su na turai kafin ka dawo kana ganin kai har yanzu kana da ƙudurin zuwa da zahiri duk wani abin da yake faruwa ajali ne kana gida man kwanan ka kare mutuwa za ka yi saboda haka ne mu ƙudurniya tafiya ba fashi wayanda suka faru abin da faru a itali allah ji kansu ko da yake a koda yaushe mahukunta na bayyana kokarin su na inganta jin daɗin matasa bisa ga dukkan alamu matakin ba zai samu nasara ba sai an haɗa karfi da karfe waje ɗaya tsakanin mahukuntan turai da afirka baban yajibirin murya amurka daga lagos nigeria duniya kamar shigar rawa ce wannan ita aka tasa To kan wannan batu na kwararar bakin haure muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kuna ganin kudaden da kasashen turai ke shirin baiwa kasashen Afirka domin magance matsalolin da ke haddasa kwararar bakin hauren za su taimaka wajen dakile wannan matsala? Sai mun ji daga gare ku amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. da zarumi wallahi kano za mu je wai zaman wani ba namu ba abin wani ba namu ba gidan wani ba namu ba uban wani ba namu ba uwan wani ba tamu ba kiɗan zane na zane. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko ya zo ne daga garin Ajakuta, wane ne a kan layi? Ibrahim daga Ajakuta Rodaren da ba da ma'aikatan yin na ba To muna jin ka. Wannan al'amura wanda ake magana a kan masu ba da taimako. To kasan abubuwan da suke faruwa mu mutanen Najeriya ko kuma mutanen Afirka. Wato muna da abubuwan da za mu taimaka mu ko kuma abubuwan da za mu yi kanmu kamar gona da sauran waɗansu ayyuka kuma irin wannan kuɗaɗen aka baya galibi inda za a yi aiki da su bisa yadda Allah ya ce ko kuma yadda za a taimaka jama'a to da an samu wani sarari a ciki. Tuma da lamun gode ga kira daga Nasarawa wane ne akan layi? To alhamdulillah salamu alaikum kuna tare da Garba Salim likitan rediyo na garin Abu dole. Wa alaikum salam Malam Garba muna jinka. Mm. Na'am. To zahiri a gaskiya wannan taro da ake na kokarin tallafawa yan gudun hijira na duniya. Don hmm. na fata wannan taron da ake zai kasance su kasashen Afirka su ma gaba daya sa hannu domin mu ma muna da misali kamar yan gudun hijira na Boko Haram din nan da na Libya na Afghanistan idan ka dube su duka za ka ga 'yan gudun hijiran nan sun bar muhallinsu sun bar ainihin iyalinsu da gidajensu suna a gigice to wajibi ne shugabanni na kasashen duniya gaba daya da masu hali waɗanda Allah ya hore musu abin hannu da kamfanoni su tallafa waɗannan bayan Allah. Malam Garba mun gode ga kira daga Taraba wane ne akan layi? Ah, Abdullahi da dai kwaye da kanzu. To Malam Abdullahi muna jin ka. Eh, gaskiya muna yin muna muna muna kamar da jin ce da gidan na muna godiya sosai to madalla mun gode malam abdullahi kenan daga jihar taraba a batun da muke tattauna a kai shine batun kurara 'yan gudun hijira zuwa nahiyar turai ga wani kira daga gombe wani ne kan layi bello ne daga gombe wane bappa bello to malam bappa muna jinka ana magana batun 'yan gudun hijira da suke bakin haure da ke kwarara daga kasashe daban-daban musamman daga nahiyar afirka zuwa turai domin neman abin yi da kuma neman mafaka a wasu wurare akan abin da muke tattauna akai kenan me ra'ayinka kai. ke na ina gani akan matsalolin da to na gan mun rasa babba da fatan zai sake kiran mu ga kira daga kebbi wani ne kan layi ina muhammadu mustapha mai to malam muhammad muna jinka watan abubuwan da ke faruwa dangane da ainihin lalurori na gudun hijira dinga hmm. gaskiya don rashin adalci ne na shugabanninmu mhm. saboda ne saboda kadiba turawa dinga nan masu yawancin abubuwan da suke samu na afirka ne suke samu sannan mu kuma manya manya mu a da shugabanni sai ka iske sun yi rubda da dukiya ta mutum fiye da dubu kuma ba abin da ya dame su ba a hukuntar da su kamar abubuwan da ke faruwa ko kuma suka faru wannan kasa ta mu ta Najeriya lokacin wata gwamnati da ta wuce. To Malam Muhammad daga birnin Kebbi mun gode kwarai ga kira daga Nasarawa wane ne kan layi? Ibrahim Musa ne mutum ba Allah ba. To Malam muna jinka. A wato dalilin eh, da mu ɗan gudun hijirar nan da ake kama da shi. Mm. wato su turawan wato allah ne ke kama su domin su ne suke ɗaure mu shugabanni mugaye jirgi suna zaluntar talakoki mm, menene dalilin ka kama ba zai bari ba mm. ya kama yi shekara ashirin da biyar shekara talatin in an yi magana talakokin sun ya fa sojoji jami'an tsaro su tarwata su da kisa da kora ku shefa su turawan ne ko masu ɗaure mu wayannan gindi ne na kwantin barkon su suka hanawa to da lamun gode da wannan ra'ayi naka ga wani mun samu yana kira daga bauchi wane ne akan layi to na ga kaman layin nashi ya katse batun da muke tattaunawa shine kan batun kurara 'yan gudun hijira ko kuma bakin haure zuwa nahiyar turai daga afirka kenan inda suke zuwa neman mafaka lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai a ƙara wato daya wato alama ƙari plus kenan sai a saka ɗaya ga kira daga abuja wane ne alayi eh, abdullahi mai shayi ne limamin masallacin jabi gareji abuja to mana abdullahi muna jinka to ni abin da nake bayani a kai saboda waɗannan 'yan gudun hijira dukkan rashin adalci ne na ainihin shugabanninmu wanda idan da ake suna kwatanta irin yadda turawa suke yi to da ba a samu irin rashin haraka yi wadda ake munka ciki kan ba a ciki ba. Mara Abdullahi baka ganin kamar su ma wani lokaci eh? masu wannan daukan hanya su ta mutuwa a kan teku suna ci da zuci? Eh gaskiya ne haka ne ai ka san mutum idan ruwa ya kama mutum a wuya aka ba takobi ai muka hannuwa yake yi. to ra'ayin malam abdullahi kenan daga abuja ga wani kira daga adamawa wani ne ya kan layi sunana babayi muhammad arago daga bangi to muna jin malam muhammad to ina ga shi ma kaman layi na shi ya katse ga kira daga jigawa wani ne ya kan layi malam husaini mai kalanda ne daga haɗe da local gama to malam husaini mai kalanda muna jin ka sai abin da muke tattauna kai malam Usaini shine batun kurara yan gudun hijira ko kuma bakin haure zuwa nahiyar turai daga afirka shin me kake ganin za a shawo kan wannan matsala eh shawara ta ni dama ba ta wuce illa gwamnatoci su rika adalci malam usaini kenan daga jigawa mun gode kwarai a gurguje ga wani kira daga abuja wane ne ya kan layi sunana baballe ina kira da abuja to baballe muna jin ka eh tsakani da allah abin da yake faruwa wata mu kan mutane ba mu da adalci ba mu taimaka ma irin wa'annan mutanen kuma ya kamata a ce akwai wani account wanda mutum in yana son ya ba da gudunmawa zai tura ko talaka ne ko mai kuɗi saboda kamun ɗauki alhakin mu dinga ɗaura ma manya shugabanni dole dole sun muna dole sun muna Abin da ya sa na ce haka idan mutum idan muka tashi mu ma muka yi kwasa muka fara ba da namu gudunmawan to su manya za su taimaka su ma su bada. Babala mun gode kwarai daga Abuja kenan ga kira daga Zamfara wane ne akan layi? Kuna magana da Isa Muhammad Kauran na Moda. Malam Isa Muhammad muna maka barka da zuwa wannan fili menene ra'ayinka? Yawa. Ra'ayina a nan shine ya kamata hukumomi su kula sannan kuma jama'a su taimaka da gudunmuwa abinci da sauran kayayyaki domin kaucewa tallafa ma wayannan bayan Allah. Amma Malam Isa a kowane lokuta da dama akan ce su maɗanda suke wato yin tafiya akan teku su je ƙasashen turan ba wai sun rasa wani abu na hannu bane zaka ga mutum ma ya tafi da makudan kuɗaɗe a hannunsa ya kake me zaka ce game da haka? Ya kama kansu kuma sun nemi wasu harkokin ba dole sai sanya ta cikin kasashen su ba. to mun gode malam isa ga kira daga bauchi wane ne a kan layi sunana suleiman yarima daga nisa malam suleiman muna jinka to babban waɗannan matsaloli dai na yan kwararan gudun hijira zuwa kasashen turawa kasashen yamma hmm. a wani abu yake dawowa ba rashin adalci da su kasashen turawa suke ma kasashen afirka da nahiyar na asiya shi yake kawo irin waɗannan matsaloli duka. Eh, amma Suleiman yanzu haka yanzu haka kasashen kasashen na Turai suna kokarin su ba da tallafin kusan dala a euro biliyan biyu ga kasashen Afirka. Me zaka ce game da haka? A kafafen watsa labarai kawai suke faɗan wannan amma a zahiri ba sa taimakawa ne. In gaskiya ne su kawo uh, uh, mashinari da za a yi amfani da su dace uh, kayan kere-kere na ayyukan hannu da abubuwan da zai taimaki al'umma da mutane. To, Malam Suleiman mun gode ga kira daga jihar Filato, wane ne akan layi? Eh, Bala Komanda ne daga jihar Filato. To, Malam Bala muna jinka. Bayanin da zan yi dai lokacin da zan yi a kan wayannan kuɗaɗen da ita kasar Amerika za ta turo da za ta turo ma Najeriya da shi to gaskiya sun cancanta ne su yi hakan kuma sun duba sun ga Najeriya ta dace a taimaka mata da wayannan kuɗaɗen. Alan Bala mun gode ga kira na ƙarshe daga Kwantagora wane ne akan layi? Mai magana shine Abdurrahman Aliyu. To Malam Abdurrahman muna jin ka. Ni shawaran da nake ba waɗannan masu hawa ruwan nan suna hasaran rayukansu. Su yi haƙuri da abin da za su samu a cikin gida Allah kuma ya sa mishi albarka wasa da rayukansu haka. To da wannan kira na Malam Abdulrahman daga kwanta gora a jihar Neja muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyi na kuma gode kwarai da gaske. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Saif al-Adal wani mai laifi ne kuma wanda ake zargi daga cikin manya-manya ko kuma jigajigan 'yan kungiyar ta'addancin nan ta alka'ida Network wanda ake nema ruwa a jallo sakamakon alaka da wani bam da aka taɓa ɗanawa a shekarar 1998 a ofishin jakadancin Amurka da ke Dar es Salaam, Tanzania da kuma Nairobi a ƙasar Kenya. Asalinsa ɗan ƙasar Misira ne, yana da baƙin gashi da idanu masu duhu. sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yadda suka kuma haɗa gwiwa da ƙungiyar nan ta jihadi da ake kira egyptian islamic jihad A cikin sunayensa da aka kuma sani akan kira shi da Ibrahim Almadani da kuma Muhammad Ibrahim Makkawi. Ɗaruruwan mutane da aka kashe a wannan hari na ofishin jakadanci da kuma dubbai da suka ji ciwo a wannan wuri wanda ya hada da 'yan ƙasar Kenya, 'yan Tanzania da makamantansu. Akwai Amurkawa guda goma sha biyu a cikin wa'inda suka mutu. A cikin laifukan da yake aikatawa da makamantansu ana zargin al'adal da aikata kisan kai, haɗa kai a yi kisan kai. tare da haɗa kai domin lalatawa da kuma tarwatsa dukiyar amurka da sauran ayyukan ta'addanci a cikin wani shiri na ba da lada daga hukumar shari'a ta amurka sun ba da damar dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da wani bayani ko kuma wata sila da ya zama sanadin kama al'adal ko kuma hukunta shi sannan kuma amurka ta yi alkawarin cewa duk wanda ya ba da irin wannan rahoto to za a bincika da kyau sannan kuma za a tabbatar da cewa labarin da ya bayar da gaske ne sannan kuma za a tabbatar da lafiyarsa da kuma tsaronsa sannan za a ɓoye sirrinsa na cewa ya ba da wannan bayani kai amurka ta ce in ma ya kama za mu iya canza wa wanda ya ba da wannan jawabi wuri domin ba shi tabbacin kariya saboda haka idan kana da labarin da ya shafi wannan mutum al'adel to za a iya tuntubar ofishin jakadanci na amurka mafi kusa da kai a je bangaren ofishin tsaro a ba da bayani ko kuma a shiga yanar gizo www.rewardforjustice.net ko kuma a aika da saƙon imel a rfg ra da fa da ja at state.gov zan maimaita imel din, rfg at state.gov sai a aika da saƙo. sharhin muryar amurka kenan mai bayyana manufofin gwamnatin amurka wadanda haka ne kuma yanzu ga aliyu ya kuma dawa da labarai amma takaice. kasashen turai sun ce za su na afirka zurutun dala amurka kamar miliyan dubu biyu domin su na afirka din su yaƙi talauci da kuma duk tashin hankalin da ke sa mutanensu suna gudu suna kaura zuwa kasashen turai sannan kuma kungiyar ta turai ta ce tana shirin za ta shirya wani gagarumin taron ƙasa da kasa in allah ya kai makashin watan nan na nuwamba ko kuma farkon watan gobe na disamba domin a tattauna wannan matsalar ta 'yan gudun hijira ɗin. an ce galibin gudun hijira suna fitowa ne daga kasashe irin su eritrea nigeria somalia da sudan kuma izuwa yanzu kamar yan gudun hijira 800 suka shigo cikin nahiyar ta turai wanda daga cikinsu 3,400 suka halaka yayin da suke kokarin su tsallaka teku Thomas Sauro da aka makawo karshen shirin namu ne baki ɗaya sai kuma gobe za mu sake dawa in Allah da da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da ya ni gabatar da shirin. da daniel brown da ya ba da umarni da kuma mr franklin mahmud lalo ke cewa kuka na lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.